a kawai da muka saba don mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a cikin wannan masallaci mai albarka na kofar mai girma tsarkin damba yau muna 28 ga watan tara watan ramadan kenan hijira a nai alaihi wasallam tana 1438 wadda ya daidai da 24 watan 6 24 24 ga watan 6 ko 2017 to Allah rama bismillah 23 ne yau to 23 23 ko? to 23 ga wata eh, eh, ga watan 6 2017 to mu ji anan a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تكافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آه mun fara karatun wannan aya mai albarka aya ta talatin da hudu a cikin wannan sura mai albarka suratul nisa'i Allah madaukakin zai kina yana cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah ya ce mazaje su ne tsayayyu akan al'amarin mata saboda abinda Allah bada sarki ya fifita sashen su da sashe a kansa tun a wajen kira ta wajen halitta mun ga yadda ma'anan tsayuwa take yadda ba wai miji da mata bane duka mazaje ne kamar yadda miji zai tsaya akan matarsa haka uba zai tsaya akan ƴaƴansa haka wa zai tsaya akan kannansa mata da sauransu saboda Allah ya fifita sashen su <coughs> da sashe ya fifita sashen su akan sashe akan wayansu abubuwa sannan su ne suke ciyar da dukiyarsu dangane da al'amarin matar don haka sakamakon wannan allah madaukakin sarki ya musu sakayya da cewa wanda ya kamata saura su ne fasali hatu lallai su je su nemi salihan bayi mata wayannan su ne tatun masu tsananin tsoron allah madaukakin sarki sannan hafi za ta lalgaibi bi ma hafi zallahu masu kiyayewa abinda Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye shi a gaibi mun yi bayani jiya cewa irin nan mata <coughs> su ne da duk abinda ubansu ba zai so ya ga suna yi ba to ko baya nan ma ba za su yi ba sun kiyaye kenan a gaibi duk abinda ɗansu ba za su so ya ga suna yi ba to in baya nan ma ba za su yi ba sun kiyaye duk abin da wansu ko kanunsu bare so ya gansu suna yi ba za a hana to in baya nan ma sun kiyaye wayannan su ne ake kiran su hafizatu ligaibi to wannan su ne abin da muka yi magana jiya illa iyaka abin da mu yi magana a kansa ba jiya dangane <coughs> da su hafizatu lilgaibi ma hafizallah shine manhaj da Allah maɗaukakin sarki ya sanya wajen kiyayewa gaibi din Allah ya ce fasalihatu qanitatun hafizatul lil su sune masu kiyaye mutuncin kansu a gaibi to Allah maɗaukakin sarki wani mataki ya zaka dan mata su kiyaye mutuncin su wato kenan <coughs> a gaibi din ta yadda wato kenan za ta kiyaye mutuncinta da mutuncin dukiyar mijinta idan baya nan a lokacin da yake gaibi bayan ya zama mutuncinsa bata bari wani ya keta masa alfarmarsa ba dukiyarsa bata bari wani ya lalata masa ba to da tana neman kofofi kullum ita wannan irin mata wanda Allah ya ta da suna Hafi hafizatul lil gaibi wato duk wata hanyar da za a toshe fitina tana kokarin ta ga ta toshe wannan fitina duk wani hanyar da za ta hana wani matsala ya zo kullum tana wato kenan a kokarin toshe wannan matsala ɗin. irin waɗannan mata za ka gan su su ne wanda mala yake cewa la takruji ila shawari'i illa li hajatin masa ba za ka ganta a kan titi kowane lokaci ba a'a ba zai yiwu ba mata ne da sun kiyaye kansu ba sa hawa kan titi sai dai idan akwai bukata ta laruri ta tilas au da ruratun ko kuma akwai laruri na tilas in ya saka to shi kenan za ka ga su amma ba haka ba sun kame kansu suna gidajensu me yasa haka kai latura kai latara ahadan ha, aw yaftinu biha abin da yasa irin waɗannan mata ba sa fitowa kan titi sai da laruri saboda kar Allah ma ya sa ta ga wani mutum wanda zai fitine ta domin tunda akwai gariza insaniya tattare da ita lokacin da ta ga wani namiji ya mata zai yi zama fitinan a gare ta to tunda tana gida ba ta fita ba ma kaga kenan ta zama hafizatul lil ghaibi aw fitina biha ko kuma shi namijin ya fitina da ita ta fito ita tana kan harkar gabanta wani kuma ya ganta kuma shi kuma ta masa alhali kuma tana matar wani to kaga shi din sai ya zama ya fita ya fitina da ita to tun tunda tana gida bata ma fita ba kenan kaga ta toshe wannan kofa la na hadhihi muqaddimatul hibs domin zamanta a gida yana daga cikin abubuwan da suke kaman wato kenan muqaddima na kiyaye kai din wala tazhab fi zahmatil hayati ba ta shiga cunkoso na rayuwa cunkoso na jama'a cunkoso na hayaniya yadda namiji zai je shi ya shiga a gwagwarmiya da shi ita ma ta je ta shiga tsatsakinsu tana wato na kokarin abin da take kamar yadda aka karantar da su cewa wata yaman kan do a woman kan ibn do ta. to ka gani wa ba da zalika da qul laha hafizi alal gaini kaman wato kenan ana ce bata ne to bayar Allah kiyaye wato kenan mutuncinki a gaibi bala alaiha an tazura amin ma bayyana Allah ta'ala fi zalik don haka yanzu abin da ya zama wajibi akan mace ana bukatar ta tsaya ta yi nazari cikin abin da Allah madaukakin sarki ya bayani a mata a matsayin manhaj na kare kai ya zama sun kare kansu a cikin gaibi fai ne tarat an takurji duk lokacin da ya zama mace ta bukatu za ta fita faltugatti albasara to sai ta rika ritse idanta kar ta ga mutane ballantana ta ga wani ranta ya kora ya yi mata ta yi sha'awarsa ta haka allah kukin sarki a cikin alkurani yake cewa wa kullil mu'minati nuna min absarihinna wa yahfazna furujahunna Allah kukin sarki ce nabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa mu'minai mata lalle su rintse ganin su su daina kallon mazan mutane wa yafazna furujahunna kuma su kiyaye farjinsu kar wato kenan su zubar da mutuncinsu da mutuncin mazajensu wala yabdina hunna illa ma zahara minha ba su bayyana su ba sai dai abin da ya zo ya fito na fili duk abu da ya kamata a ce su sitirce na kyansu wato za su sitirce sai dai lokacin da suke tare da mazajensu bayyana yadda ya zo a cikin suratul nur talatin 31 falmaratu kaga ita lamarin ya mace illanta lam nazar in dai ba za ta rintse ganin ta ba za ta fito ta kalli wannan ta kalli wannan ta chatin da wannan ta yi magana da wannan ya hadusu iltifatun atifi to akwai wani abu da ake kinsa al-iltifat zai iya faruwa atifa na cikin zuciyar mutum zai zama taji tana son wani kuma zai mata ɗari bisa ɗari tare da kuma tana da miji a gida ko kuma in ita ba haka ba wani zai ganta kuma a sakamakon wannan hayaniyar zai ji ta masa wato kenan shi ma ɗari bisa ɗari to kaga matsala za ta iya faruwa wannan da da'iman almasal da yanzu bari mu don dan wani gajeren misali dangane da wato kenan a fulawa rose flower flower haka wanda muke mai kyau yanzu misali idan ka ga flower rose flower a cikin gonan wani ko a cikin lambun wani da mujarradin ganin da ka yi wa wannan akwai abin da ake kira al'idrak da ka ganta ka riske flower nan ka riske kyanta da sha'awarta da take tattare da ita idan kuma ta baka sha'awa ta ji kana kaunan wannan flower saboda ta maka <coughs> ka ji kana son ta to a nan wani abu ya faru ana kiransa alwujidan wujidan wato kira abin ya riga ya zauna a cikin zuciyarka kenan sannan idan ka fiskanci wannan fulawa ka je kuma zaka cira saboda ta maka kuma ta zanna a cikin zuciyarka akwai wata aiki da ake kiransa amaliyatin nuzu'iyya yanzu kuma abin ya riga wato kenan ya ya wato abin ya riga ya karkata cikin zuciyarka ya samu matsuguni ka riga ka samu wato kenan karkatar zuwa ga abin yanzu marhala nawa kenan kallon abin ana kiransa idrak in ka ji abin ya maka kyau ya baka sha'awa wannan ana kiransa alwujdan da zarar ka ji ko ya kamata ka ciro wannan abin ka mallake shi ya zama naka wannan shine yake kiransa annuzu so saboda ko wayannan abubuwa uku yana da kyau mu kiyaye su to a ina ne shari'a take shigowa kuma dangane da wato kenan ta dora wa mace a matsayinta ta zama hafizatul lil gaibi kaga anan shari'a tana tafowa ne a bangaren nuzu'u da'iman ba a zan ba ba a idrak ba a bangaren nuzu'u. mun gane wannan mun gane wannan yawwa da a ce maka wace misali idan ka kalli filawa kaga ta maka kyau ko to kaga ba wanda zai ce maka me yasa kaga fulawar a lambun mutum ta ta kyau kuma wannan ba matsala nan duk da an samu idrak sannan kuma zaka ji ta maka a ranka kana santa nan ma ba wanda zai ce maka komai dan ka ji kawai kana sha'awar wannan fulawar ta maka ba wanda zai ce maka komai amma duk lokacin da ka je zaka cira ko lita kuzaha sai mu ce maka la a karka yi saboda me alwardu laysat laka ai ba fulawar ka bane kaga kayan mutane wanda ana kiransa idrak abin ya maka a zuciyarka wujidan ya shiga ciki in ka je zaka taba kuma sai ya ce takata ai ba naka bane dan me zaka dauka to kaga kenan yanzu a nan ne shari'a take shigawa idan fa anta hurrun fi an tudrika kana da yancin ka riski abu wa hurrun fi an tajida fi nafsi kana da yanci ka ji abun ya maka a zuciyarka inna zun nuqul laka la hiya laysan laka da zaran kuma wato kenan ka karkata abin zaka ce ya zama naka to sai a ce maka a'a ai ba naka bane wani ajabarka fazar'u laka idan ta eh, idan har ta baka sha'awa fazra laka wardatan kai ma sai ka je ka shuka ta ka fulawar filbeti a gidanka ko tunda ta maka ko to sai ka je ka nemi fulawa idan ta sai ka zo ka shuka a gidanka wato kenan kama Auta ta sazir sahiba ko kuma ka je ka samu mai lambun wannan fulawa ta mun ina so in cira in ya baka izini shikenan dama ta sane yanzu ta zama abin to kenan ka ga yanzu a nan shari'a ba ta shigowa a cikin irin wani abu sai lokacin da ka kai matsayin da za ka taba ka ce kana so ka mallaka to duk a cikin al'amura na rayuwa haka ne shari'a take amma banda al'amarin mace banda al'amarin waje fa shar'u aw ya ta yatadakal min awwal idraki shi al'amarin mace tun a farkon idrakin shari'a tace a adata mun gane wannan alasa da mu fahimci wannan dogon misali da muka yi abubuwa na rayuwa gaba ɗaya ko ma menene dan ka gani idrak ya samu babu matsala dan ka ji sha'awan abun babu matsala inda matsalar take za a yi maka magana sai ka ji za ka ɗauka za a ce ba naka bane dakata a nan shari'a sai ta hana ga amma banda al'amarin mace ita tun daga farkon idrak ake hanawa la'anna zai kalakana don shi ubangiji da ya halice mu alima anna na jimala cewa mun riski kyan al'amari wato kenan na lahu lokacin da muka kalle shi wasa ya tawallada inda na mawajida bin nisba lil ashiya kuma wujidan zai shigo cikin zuciyarmu akan al'amura da yawa allatina raha wanda muke kallon su wani shayya ko kuma muke sha'awar su saboda ka sa'atin toje da idrakun washtiha'un wani lokacin da idrak ya zo sha'awa za ta zo ta da zaran ka kalla abin ya maka sha'awa kuma wato kin za ta zo za ta zo ta saboda ka la yumkin ayyan fasila hada an nuzu'i in ku haka ta zo to karkata za ta zo kanwa zuciyarka za ta dauko za ta zama wata kenan ta ta gama karkata li'annaka ka rajulun saboda a matsayinka na ɗa namiji murakkabun tarkiban kimiyain kimiyaiyan bi haisu idza adrakta jimalan thumma haddasa laka wujdanan wa ijtiha'un la ya hado illa bil zuin a matsayinka na ɗan adam yanda aka tsara ginin jikinka musamman dangane da al'amarin mace lokacin da ka kalla kuma ta maka to karkata kuma zai zo shi ta ka ta bayyana laka shar'u shi yasa shari'a sai take maka bayani cewa ana rahimtuka min awwal amri ni ji shari'a ni zan ji kanka nuna maka kauna da soyayya tun a farkon lamari wata dakarta min awalin matsala tun daga farkon shigan al'amarin ma saboda haka wa kulle ta atadakkalu fihe inda nuzul illa mara komai an baka dama kai wannan amma da mace a farkon lamari faqad ta tadakkalta fiha min awwal idaki laka alizalika amara alhaqu ar-rajul an yagudda al-basar da zaran an kalla ka kalla ko ta kalla tun a lokacin wa'in abubuwa guda uku duk suke haduwa a lokaci da idraki zai samu wajidan zai samu sannan nuzu zai samu karkata ta zo a lokaci daya don haka Allah madaukakin sarki sai umarce ka da ka rintse ganinka kar ma ka kalla ita ma aka umarce ta ta rintsa ganin ta kar ma ta sallah hakan na al'amarin mace ke amma me yasa Allah madaukakin sarki ya sanya mana wannan doka akan mace sauran abubuwa an baka da maka kalla yayi maka sha'awa illa iyaka an ce karka taba ni mataki na uku aka hana eh saboda duk lokacin da wato kenan aka samu idraki fasa taji to zaka samu wato kenan sauran kuma sun biyo baya wa in wajatta in aka samu wujeran kuma fasa tahawwal an tanza zai koma zuwa ga wato kenan ma'ana duk lokacin da ɗaya faru na biyun zai faru na uku ma wato kenan zai faru wani zuuka sai kuna arba da tamfi a radin nasi idan ku aka samu karkata zai zama wato kenan matsala matsala za ta iya faruwa a wannan lokacin wa illam tanza fa sayabqa indaka kaftu lizalika hasamal الحق almasala min awwaliha saboda gudun kar wannan matsala su faru tun daga farko sai Allah madaukakin sarki sai yake wannan matsala sai ce wa kullil mu'minina ka gaya wa mu'minai maza ya gudu min absarihim su rintse idan su kar su rika kallon matan da ba nasu ba wa ya yahfazu furujahum kuma su kiyaye farjinsu zalika azka lahum wannan shine yafi tsaftata yafi tsarkaka a gare su su maza inna allaha kabirun bima yasnauna lalle Allah madaukakin sarki yana da labarin duk abin da suke aikatawa wa kullil mu'minati ka gaya wa mu'minai mata su ma yaghdunna min absarihinna su rintse ganin su wa yahfazna furujahunna su kare wata kenan farjin su saboda haka kaga kenan yanzu da ya mace da ɗa namiji kowa an ce ganin sa kar mutum ya kalla sai wato kenan inda aka halatta masa saboda me kar a tafi matsayin wato kenan eh, ketare haddi ketare haddi shine fa kiyayewar kenan in an yi mace ta yi hakan nan ta zama cikin hafizatu lil ghaibi tun a mataki na farko ma bata da kanta kofar na farko ya samu ba balle na biyu ya samu ballantana na uku ballantana kuma a kasa control to wannan shine mas'ala manhaja da alqur'ani wato kenan ya dora maka ai famna'u al-mas'alata min awwal eh, marahiliha a hana matsalar tun daga farko kar ma ta faru na inda ma ah, arawar datan misali duk lokacin da misali na ga fulawa mai kyau sun makaluli sannan sai aka ce mai hiya laisan laka ba taka ba fala ta kada karka cira fala ya hadisi indi irti baku babu wani abu da zai faru tun daga farkon labari aka ce a bar wannan to in ka bar gurin shi kenan wato kenan matsala ta riga ta mutu lakin inda ma yarra al almar'a in lokacin da ɗa namiji ya ga mace jamila wadda take mai kyau a sa kun san kyau a idon mai kallo ne ko beauty lies in the eyes of the beholder kyauwa a lokacin da kaga wata mace ita ce mai kyau a lokacin wani a gunsa ba ita ce wata kenan mai kyau ba saboda haka idan mai kallo shine yake nuna cewa abu kaza wato kenan mai kyau ne to lokacin da mutum ya ga wata da kuma fi wajidanihi ta shiga cikin wajidan ɗinsa fasa hadisu inda hannu zo to karkata za ta zo li'anna lahu ajhiza maksusa tanfa'alu li hadha jimal saboda a jikinsa akwai wani gariza da Allah madaukakin sarki ya saka wanda in haka ta faru haka za ta faru in kaza ta faru kaza za ta faru to shi yasa Allah madaukakin sarki ya mana bayani sai ya ce to a dauki mataki tun daga farko kar ma wani matsala ta faru Allah yake cewa misali ana kuka ni ne na halice ka wasa atadakal fil mas'alati zan ɗauka maka mataki akan wannan matsala tun daga farko da haka shi yasa yake cewa falkani tatu hafizatun lil ma hafizallah salihan bayi mata su ne masu kiyayewa abinda Allah ya kiyaye a gaibi ai bi ma hafizallahu da abin da Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah ma ya kiyaye wannan abu, don haka su ma sai suka kiyaye wannan abin da Allah madaukakin sarki ya abin nan ai bil manhaj allazi wada'ahu Allah lil hifz shine ai Allah ya ce kar ai kaza kar ai kaza kar ai kaza kar ai kaza saboda kar kaza ya faru kenan kaga Allah da kansa ya ɗauki matakin kiyaye wannan abu to su ma sai su bi wannan matakin ba za su yi kaza ba ba za su yi kaza ba ba za su yi kaza ba har a kai kan abin ta haka sun zama hafizatul lil gaibi bima Allah suna kiyayewa a gaibi abinda Allah madaukakin sarki shi ma da kansa wato kenan ya kiyaye wannan shine wato kenan manhaj da Allah madaukakin sarki ya saka dangane da al'amarin mace wato kenan matakin da ake dauka tun daga farko ne karan ma eh, a bari kofa ta bude ballanta na matsala ta faru sannan sai Allah madaukakin sarki ce wallahi ta kafuna nushuzuhunna nushuzahunna wanda kuke jin tsoron za su tada muku karan hanci kuma Allah madaukakin sarki ce wanda dumatan da kuke jin tsoron za su tada karan hanci fannushuzu muna fasar shi da hausa ta da karan hanci amma nushuz abinda ake nufi yanzu a nan Allah ya ce wallaci ta kafu na hunna kaga kaga yanzu nushuz din bai faru ba tukunna amma akwai jin tsoro wadda kuke jin tsoron kamar matan za su ta za su karan hanci to kaga nan sai aka ce an faɗakar da mutane falyaqzatu takbir tarattuba min awwal al-amr aka ce matar da kuke jin tsoron za ta tada karan hanci to ga matsakin da za ka bin kenan idan kana jin tsoron abin zai faru akwai bukatar ka lura da abin dan ka dauki mataki tun da farko kar ma a bata kofar lokacin da za ta kai har na tada karan hanci sai a magance wannan matsala din ai la tatrukul matsala hatta yahdusu shus kar ku sake har sai matar ta zo matsayin tada karan hanci. shi kuma nishus din nan daga nashaza ne ai irtifa'u fil makan daukaka idan mutum ya daukaka sai a ce wato kenan nashaza mun gane wa huwal makanul murtafi guri wanda yake Ga gashi Allah madaukakin take a baya ce a rijalu qawwamuna 'ala nisa mazaje su ne tsayayyu akan mata kenan kaga maza su ne a sama da mata to sai ta zama ta samu nushuz shine wato tana kokarin ta zama ita ce a sama wato kenan da namiji shine ma'anan abin da ake nufi wallahu ta'ala a'lam bal ma'ana a man turidu an ta ta'ala matar da take son yanzu ta samu daukaka akan mijin ta zama tafi karfin control tafi karfin shari'a sai ta zama wato kenan ita ce a sama to duk inda kuke kuke jin tsoron hakan nan shine Allah ce ta kafuna wato kenan ne matan da kuke jin tsoro to sai a yi maza maza a magance matsalar kar ma abin ya faru amma ya za a magance akwai matakai da Allah maɗaukakin sarki ya ce na farko ya ce fa'izuhunna sai ku musu wa'azi ko sai kuma duk lokacin da aka ga wato kenan matsala tana faruwa to sai a yi mata wa'azi in an ce wa'azi kuma ai ana nufin annus birrikati eh, wa rifki shine nasiha a hankali da lalama da komai da komai a bi ta hanya wato kenan ta tausasawa a jawo hankalinta a nuna mata matsalar da za ta faru idan aka samu wannan ta da karan hanci ya zama wato kenan a abin nan kaga wato kenan kaman ah, wato kenan ana son in ka lura da farko kamar mace da mijin sun larga sun zama abu guda ɗaya to amma kuma wato kenan yanzu tana kokarin ta da karan hanci sau da aka shi sa ake son ɗauki mataki tun da farko kar ma abin ya faru sai aka ce a yi mata wa'azi sai a yi mata nasiha nasiha da za a mata to dole nasihan ta zama nasiha mai amfani da siba wanda take munasaba har sai lokacin da aka samu hankalinta aka samu kwanciyar hankali nutsuwa tsakanin ku kai da ita to a lokacin sai a faɗa mata abin da za ta ɗauka sai zama ta ɗauka amma in da ce ai Allah madaukakin sarki ya ce fa hunna a ja musu wazi shikenan kawai sai ka kama hanya sai ka je ka kira ka zannana ko azizan muke ka dinga ruwan ayoyi da hadisai to ai kana barna kenan babu abin da za ta ɗauka akwai wani da ya sa matarsa gaba yana mata wa'azi ya ja mata aya ya ja aya ya ja awa ya ja hadisi sai ta ce shi hmm, da yake mata ne aka waje su ba shi yasa ake musa haka aya fa aka ja mata saboda me bai ajiye ayar a daidai gurin da ya kamata ba a lokacin da duk mace ta ya a akan wani matsalar da su dame ta sai a lokacin kace bari ka zanna da ta kamata wazi wala ba ta dauka ba sai lokacin farin ciki lokacin natsuwa lokacin wani dalili da wani abu ya faru shi kenan sai ka mata abin nan dauki misali yanzu yaro karami akwai abin da yake sha'awa mai yawa ya ce ka masa wani abu baka masa ba sai ya musa ya mun abu kaza sai mamansa sai ta kawo maka report din cewa yana da matsala kaza fa yana yin kaza da kaza da kaza da bai dace ba to sai lokacin da ka zo kace masa to ina son zan yi maka abu kaza nan da kake so abin da yake sha'awa ya fi karfinsa hankalinsa ya kwanta ya ji daɗi yana jira ya ga lokacin da za a wasu suka amma faka an ce min kana kaza da kaza da kaza me yasa kake haka kuku kuma yanzu kana ka hakan ne za mu duka maka abu kaza da kaza in baka bar kaza ba kaga ya zan yi ne maka kaza to kaga yanzu zai ji karbi wannan nasihan a lokacin duk faɗan da ka masa zai yi saboda yana anticipating wani abu da za ka masa ka sa shi a wani angle wanda zai ji faɗan zai kuma fahimta zai kuma ɗauka kuma zai amfani da shi to haka ma mace take a lokacin da hankalinta yake dugunzume ko lokacin da ake cike rikici ko lokacin da ake kiri duk wani ayoyin da zaka kawo na hadisi ba za ta ɗauka ba sai ka samu lokaci wanda yake kuke nutsai hankalinku yana tare kai da ita a lokacin wata sai ka zo ka mata wa'azi to shi kenan sai zama ta ɗauka ta haka shine Allah kucin sarki ce fa izuhunna Wata kenan ku musu wa'azi wannan wa'azi ya zama birritin wa lutfin a natse da tausasawa wa min rufi wa lutfi an tattara waqtul iza daga cikin tausasawa shine sai ka zabi lokaci wanda yake munasib wanda yake ya dace wa ta'rifu waqtul iza ka san lokacin da ya dace inda ma yakunu hunaka al-insijam shine lokacin da ya zama tsakaninka da ita an samu wata kenan insijam shine kun zama abu daya lokacin da kai da ita kuke cikin walwala kuke cikin nutsuwa babu hayaniya ba ta da hankali a lokacin ne ka ja hankalinta akan abu kaza da kaza da kaza in kaza ta bari a kaza ya faru to fa zai iya kawo matsala da kaza kaza lam ta tanfa hadhihi al-iza idan wannan wa'azi bai yi ba wa ra'aita al-amra dakila ila nahiyati ar-rubuwa kaga wato kenan abin yana tashi sama yana tashi sama matsala tana kokari ta fi karfi wal mar'atu adatan tadilla ala rajuli bima ya'rifu fihi iqbaluhu alaiha to wani lokaci zaka ga mace wato kenan kan lura da fuskantar wato kenan da namiji zuwa gare ta وقد تصبر mar'a ala الرجل wani lokaci mace za ta iya hakuri akan namiji akthar min sabr rajul alaiha za ta yi masa hakuri sama da shi yanda zai iya yi mata hakuri to amma duk da haka idan wa'azi ya ki to shi kenan sai a shiga ɗaya matakin shi ne mai wahajo hulun fil mazaji sai nisanta wata kina a gurin kwanciya duk da cewa za ta iya daurewa to idan kai ka daure din sai ya zama zai iya sa ta ta yi tunani amma hijira da aka ce wajiru hunna fil mazaji a kaurace musu a gurin kwanciya ka ga yanzu idan maslaha kake so Ka ce ai Allah ya ce wa hunna fil madaji shike da sai kif kif ka rufe gida ka fito ka tafi can gida abokan ka ka rika kwana yanzu ka tallata wa duk duniya abin da ke faruwa tsakani cewa tsakanin ka da ita akwai matsala ko ba haka ni tsarin ba ko da a cikin gida ɗaya ne ba za ka bata cikin wani ɗaki ka shiga wani ɗaki ba a'a a cikin ɗaki ɗaya kai fil madaji aka ce a gurin kwanciya ma saboda a gurin kwanciya ga ka ga ita kowa da kowa yana jin numfashin ɗan uwansa amma kuma sai a samu wannan hijira din to la'alla ko kai din ko itan duk wanda Allah madaukakin sarki ya sa hakurin sa ya kasa daurewa to sai kaga wato kina yana neman dan uwansa to a lokacin sai kaga ana kokarin sulhu ana kokarin gyarawa kada ma bai ji ba balle ba flatini shine Allah ya ce wahajiru hunna bil mazaji wato ku ce musu wato kenan a gurin kwanciya fa izuhunna wahajiru hunna fil mazaji sannan da ƙarshe sai ce wadar buhunna sai ku musu wato kenan in duk wannan yaƙi wadar buhunna sai bugu amma bugu a nan suka ce wato kenan bugu ba wanda in kada ke ta tana cara wani ya shigo gidan zai ga alamar duka jikinta ba a duka na barazana ne duka na barazana ne don ta fahimci cewa saboda matsalar ya sa kai mata kaza ba saboda rashin kauna ko wani abu kamancin wannan ba adib ne kawai ko bai zo hunna wa hunna fil madaji wa dirbu hunna mun gane wannan yawa kar mutum ya je ya dauki mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku ya zo ya dauki bulala ya ma matarsa bulala irin yadda ake dukan bawa kare haka saboda in kai mata bulala kada ke ta sosai in an jima kuma kaga ita ce abokiyar ka tarayyar kaga wannan ba zai dace ba kuma ma alqur'ani ai biyara karanta mana manhaj din yanda komai za a yi duka bari mu ba da misali irin dukan da aka ce a yi alkur'ani ya ba da misali lokacin da matsala ta faru tsakanin annabi ayyuba alaihi salatu wasalam da matarsa ya rantse ce wallahi in allah ya ban lafiya allah sai na miki bulala ɗari tuka zan miki bulala ɗari ya rantsa kuma da Allah sai Allah kuwa masa yadda za a yi ya ce masa ne wa kuzbi ya dika san, fadar bihi wala ta halas <laughs> to ba ka ce za ka fita bulala ɗari ba eh to shi kenan kuma ka rantsa eh a matsayin ka na annabin Allah ka gaba ka fara da ka karka tsarar tsorka dole ka cika rantsuwarka yawwa in za mu goyi bayan sako, ya cika rantsuwarsa kare ya ɓata rantsuwa to ya zai yi sai aka ce je ne mu tsintsiya kwaya ɗari ɗauri ɗaya sai ya buga mata shi kenan ya dake ta sau ɗari kenan kaga irin duka da aka koya wa annabi ayyuba alaihi salatu wassalam Allah ya ce masa wa kuz bi yadika dikhsan ka ya yani alhashish ciyayi haka shine ba shi ke fasara shi da tsintsiya ka samu ciyawa ciyawa ciyawa guda ɗari harkiya guda ɗari ko tsintsiya guda ɗari ko ban da ƙarangiya <laughs> yawa guda ɗari ka ɗauka sai ka buga mata a kanta to shi kenan yanzu ka mata bulala ɗari kenan ko yawa wala ta halas to Allah madaukakin sarki sai ya ce a musu wa'azi sannan a yi bulala sannan kuma wata kenan to idan Allah madaukakin sarki ya sa an dauki wayannan matakin to ana tsammanin cewa ta da karan hancin ma ba zai faru ba to mu ji malam wallahi tani inna Allah kana aliyan go lalle Allah madaukakin sarki ya kasance wato kenan madaukaki ne Allah maɗaukakin sarki maɗaukaki ne shine yake birbishin kowa kabiran kuma shi mai girma ne sannan a baya da muka ce ka cewa a buge su din nan to da zaran fa mace ta riga ta ta mika wuya kuma to fa ba a san ko mutum ya kamata da wani laifi kuma bayan Allah da kuma ta go alaihi nasabila. kada ku nemi wata hanya kuma da zaran ta hakura tana biyayya to kar a nemi hanyar kure ta kar a ce ai ba san zuciyarta ba ai ta yi don dole ne ta mika wuya don dole ne ta yi kaza dan kaza ne to saboda haka sai ya zama aka ai hukunci da zahiri tunda ta ta mika wuya shi kenan magana ta mutum mu je malam wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hasaman min ahlihi wa hakaman min ahliha Allah madaukakin sarki ce wa in kimtum shiqaqa bainahuma idan kun ji tsoron tsaguwa za ta faru tsakanin su tsakanin su zuwa miji da mata ko yawa idan kun ji tsoron tsaguwa zai faru shiqaq wato kin tsakanin miji da mata to fa ba su haka mai minahalihi wa haka mai minahaliya ayo to kenan Allah madaukakin sarki ya ce ga wani mataki da za a faru ɗaya eh, an ce shiƙaƙ tsagewa duk lokacin da aka ce abu ya tsage ishara ne na cewa da abun a dunkule ke a haɗe ke da miji da mata a haɗe suke tsakaninsu ba matsala to sai kuma sai aka samu tsagewa it means matan za ta koma nan gefen mijin zai koma nan gefen kuma gaf zai faru a tsakaninsu wannan shi ne ake kiran sa a shikar to sai Allah madaukakin sarki ce in kun ji tsoron shiqaq zai faru za a samu tsagu kaga kenan kaman anan har yanzu Allah madaukakin sarki yana nuna mana matsalar hangenta kafin ta faru ba za a bari sai an tsage din ba sannan a ce za a dauki mataki a'a Allah ce wa in kirtum shiqaqa in kun ji tsoron tsagewa tsakaninsu ko kar ku bari sai an tsage din kamar can da yake wallahi ta khafuna nushuzuhunna nushuzuhunna wanda kuke jin tsoron wato kenan ta da karan su ma'ana kar ka bari har sai mace ta takura ta zo lokacin da za ta yi tutsu sana'a ce a lokacin za a dauki mataki a tun daga farko da an fahimci cewa akwai wani damuwa a dangane da al'amarinta sai a yi dauki wannan mataki wato kenan na magance wannan to haka ma ana ga kamar za a samu tsaguwa tsaguwa a tsakaninsu su rabu biyu da miji da mata to shi kenan sun da wuri sai a dauki farko ka dauki matakin wanda Allah ya ce in kun ji tsoron haka zai faru kaga abin bai faru ba kenan idan ku har haka ne kaga yanzu kaman an bawa al'umma aiki na farko a tsakar gida duk members na gidan Allah ya ce idan sai zama a buɗe akan abin da ke faruwa tsakanin wane da wance saboda da zarar an ga kamar matsala za ta faru maza maza sai a magance ta kar ma ta faru sannan a anguwa kuma dole a sa ido dole a samu wato kenan mai anguwa yana jan kunne yana shiga tsakani dan kar a samu shika ko kuma wani malami ko limami ko wani dattijo ko wani alhaji wanda duk lokacin da a anguwar za a samu wannan shekar din maza za su danne dan kar a samu shika ko kuma sarkin gari ko ciyaman ko duk wanda da ya zama mas'uliya tasa ne ya zama wato kenan ya dauki wannan matakin qur'ani yanda yake mana ishara anan shine kar a bari har abin ya faru tukun sannan a ce za a dauki mataki da zaran kun ji tsoron tsakanin wanta da wani za a samu matsala to tun wuri sai a yi abin nan yawwa saboda ne saboda dama Allah madaukakin sarki ya riga ya nuna cewa da miji da mata abu ɗaya ne kamar yadda yake cewa wa kar afda ba'dukum ila ba'd wa akhadha minkum misakan galiza sashen ku sun riga sun dilmi a cikin sashe mace ta riga ta dilmi a cikin al'amarin namiji miji ya riga dilmi a cikin al'amarin mace to kaga sun riga sun cakuba sun zama abu daya to tunda sun zama abu daya to kaga bai kamata a bari wani abu ya dalilin da zai za a samu tsaguwa wata kina a tsakaninsu ba kuma wani ishara har yanzu cikin alkur'ani Allah na cewa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna su mata ai ai yafin ku ne ko yafin su ne su suturar ku ce ko suturar su ne ma'ana yadda take suturce ka haka kake suturce ta kowa sutura dan uwansa ne kowa rufin asirin wato kenan dan uwansa ne to kaga mutanen da suka zama kowa yana rufa wa ɗan uwansa asiri kuma kwa zuba musu ido a ce a samu matsala tsakaninsu wannan ya ware wannan ya ware al'auran su tafi fito fili kaga ba zai dace ba da haka shi sa Allah ce wa in shiga ka bayin hima duk lokacin da kuka ji tsoron za a samu tsagu a tsakaninsu to fa ba su min haka min ali sai ku aika mai hukunci daga iyalansa wa hakaman min aliya mai hukunci guda daya wato kenan daga iyalanta anan abin da ake nufi wallahu ta'ala alam shine da zarar an fahimci matsala za ta iya faruwa tsakanin wani ko ta fara faruwa amma za ta yi kamari kafin ta yi kamari sai kenan sai a nazarta maza sai a samu wani a cikin yan uwansa wanda zai iya dan kwafar da shi a samu wani a cikin yan uwanta wanda zai iya dankwafar da ita amma da sharaɗi idan ana son gyara sharadin shine kar a ɗauki masu ra'ayi kar a ɗauki masu ra'ayi idan aka ɗauki masu ra'ayi to gyara ba zai yiwu ba wanda yake ganin cewa yarinyar marar kunya ce tana walakanta dan uwansa nan da ya kawo kaza ma bata yi kaza ba nan aka da kaza ma walakanta wata nan kaza kaza kaza ai mara kunya to duk masu irin wannan ra'ayi ba za a dauke shi ba domin ka dauke shi shi duk abin da zai yi zai baki dan dan uwansa ne ko ɗansa ko yaran sa. haka ma kuma a bangaren iyali eh, eh, eh, ba za a dauko mai ra'ayi ba mai ra'ayi shi da wanda yake ganin cewa yarinya nan tunda ta zo gidan nan ba a mata kaza ba tun da ta nan walakanci ake mata gashi ma ta gashi kaza kaza kaza kaza to shi duk a yanda za a yi in ya zo zai goyi bayan ta ne kuma duk yanda zai iya kwato mata hakkinta ne abin da kawai zai ba damuwansa ne me islahi ba amma ya ka samu wanda shi zuciyarsa plan ne ba damuwarsa nasa ko nata ba duk da cewa shi dan uwan mijin ne amma yana so ya ga ina ne gaskiya take waye ke zalunta dan uwansa a cikin su su biyu so da duk wanda bashi da gaskiya zai iya ba shi rashin gaskiyarsa to aka ɗauko irin wannan a bangaren ta shi ma shi damuwarsa kawai a gyara damuwarsa kawai a daidaita shi ma wancan da aka ɗauko haka ne damuwarsa to a yanzu an samu hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliha to wayannan mutane guda biyu idan sun zo su sai su zo su dama babu shadul kawai sai su doje lokacin da yake gida sai su je su ce kai ga muna shigowa sai a zo a zannar da shi ga shi ga ita mun ji kaza yana faruwa tsakaninku mun ji kaza kaza kaza kaza me yake faruwa kai ka mana bayani in yayi bayani a ce ita ma ta yi bayani in yayi a ce ita ta kara in ta kara a ce ya kara da hakan nan har za a samu bakin zaren za ku gane wanda yake cutar dan uwansa idan ita ce bata da kirki za a gane idan shi ne bashi da kirki za a gane to duk wanda yake bashi da kirki ko sai duk ku taru da nasan da wanda ba nasan ba sai su ja in ita ne da natan da wanda ba natan ba sai a sai a ja sai a daidaita tsakaninsu to za amma za a yi amfani da ilimi da hangen nesa da natsuwa da komai da komai kuma duk da haka idan an yi wannan ba za a dogara yanzu da ilimin ba ba za a dogara yanzu da hankalin ba ba za a dogara da kaifin basirar ba sai a ce Allah ne yi wannan mun gane wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ce in yurida islaha in dai waɗannan mutane guda biyu sun zo da niyyar a daidaita ne yuwafiqu Allahu bainahuma Allah zai muwafaka tsakaninsu yanzu a kenan matsalar inda take shine ana neman meye manufar tafiyan wayannan mutanen in dai gyara suke yi to ba su za su gyara ba Allah ne zai gyara in yurida islaha bai Allahu bainahuma idan dai suna nufin gyara ne Allah madaukakin sarki zai sa ayi muwafaka tsakanin su sai ya zama an daidaita shi an gane da shi damuwarsa an kuma ja kunnansa akai ita an gane da ita damuwarta ita ma kuma wato kenan an daidaita da an dankwafe ta wato kenan akai saboda haka kaga yanzu Allah madaukakin sarki sai ya gyara wannan lamarin amma wallahi a hirɗe zo shi da niyan wato kenan wata manufa daban to shikenan matsala ba za ta zama ta gyaru ba yawwa don haka Allah madaukakin sarki shine zai yi da haka yake cewa inna na lahumul ghalibun Allah madaukakin sarki shine mai nasara wato kenan a cikin wannan da bainahuma Allah zai wato kenan zai daidaita tsakaninsu zai sa a yi muwafaka ta muje inna allaha lalle allah madaukakin sarki kana ya kasance menene aliman allah masani ne allah madaukakin sarki masani ne sannan allah madaukakin sarki khabiran wani yana da experience yana da kwarewa akan al'amari ya san komai da komai don haka zai iya baka labarin koma mai duk ga yadda abin yake faruwa ko mai Allah madaukakin sarki zai iya gaya maka yadda yake saboda shi sake ce masa alkabir wanda yake mai kwarewa alkibra yana nufin kwarewa babu abin da Allah madaukakin sarki wato kenan bai san shi ba to mu ji malam wa'budu Allah wa bihi shay'a wa bil وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار الجنوب والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Allah madaukakin sarki cewa abudullahi lalle ku bauta wa Allah ku bauta wa Allah madaukakin sarki wala tushriku bihi shay'an kada ku yi tarayya da shi akan kowane irin al'amari wa bil walidaini ihsana lalle iyaye a kyautata musu wa bi dhil qurba makusanta su ma a kyautata musu wal yatama marayu su ma a kyautata musu wal masakin miskinai su ma a kyautata musu wal jari dhil qurba makwabci makusanci shi ma a kyautata musu waljarin junub makwabci na gefe shi ma a kyautata masa wasahi biljam aboki na gefe shi ma a kyautata masa wabin sabil matafiya 'yan tafarki su ma a kyautata musu wa ma malakat aimanukum bayanku da kuke abin da su ko kuma yaran gidanka wanda kake ma'amala da su su ma a kyautata musu Allah ce inda Allah la yuhibbu man kana muhtalan duk mutumin da yake mai takama mai nuna kafafa da mai nuna isa mai girman kai Allah baya son sa fakurar wanda yake mai yawan alfahari mai yawan alfahari shi ma Allah madaukakin sarki wato kenan baya son wannan anan Allah madaukakin sarki yana jan hankalin mu akan na farko har al'amarin bauta duk da cewa wannan sura suratul nisa'i ne tana magana akan al'amarin mata da kuma wato kenan marayu da raunana har yanzu a tsarin da ake tafi a kansa ba zai wuce tsarin manhaja na addinin musulunci ba da haka sai Allah wadda take take jawo hankalinmu akan bauta yawwa abdullahi ku bauta wa Allah madaukakin sarki wala shirku bi shi a karku shirka da shi kuma bautan nan ya kamata mu fahimci me ake nufi da bauta domin wani lokaci lokacin da aka ce an yi maganar bauta abinda wato kenan yake shigowa kokolar mu shine abinda malaman fikihu suke kiransa al-ibadat in ka duba littattafan fikihu zaka ga fasalin fil ibadat fasalin fil adat da dai sauransu wadda kan an fasalin ibadat abinda zaka gani shine maganar sallah maganar azumi maganar zakka maganar hajji da sauransu wannan suna ake kiran su al-ibadat al-istilahiyya a istilahi na fiqhu suna ake kiran su al-ibadat kana za ka ga sun ware wani kuma al-adat ko kuma al-akhlaq da sauransu yanzu misali mai bulugul maram ya rubuta littafi ne akan al-ibadat duka abubuwan da suke ciki sun shafi wato kenan ibadu ne amma mai salihi na shi kuma ya rubuta nasa akan al ba ga farle ko sunnoni ko musabe ko menene ba akwai kuma da zai rubuta akan al'ada ɗabi'u da halaye da mai da sauransu to in an ce wa abdullah kada mu takaita shi akan wannan al-ibadat al-istilahiyya saboda manhaj na Allah maɗaukakin sarki da ya halitta mutane in ka duba nazarin gaba ɗaya Shi ne rayuwar ɗan adam gaba ɗaya ta tashi akan shi manufarta a kan ibada wa ma jinna wal insa illa gudu ban halicci mutane wato kiran da aljanu ba sai dai domin su min bauta saboda ka fafos na zuwa mutum ɗan adam ban kasa a ɗaya gaba ɗayan ta shine bauta duk abin da kaga ya aikata to yana damfare da wannan bauta ɗin manhaj na alkur'ani ya tafi misali kaga ka ai in mun sa sallah a cikin a cikin eh, al ibadat to ina za mu sa kasuwanci kaga yana cikin al mu'amalat amma Allah madaukakin sarki yace a halallahu al bai'a wa harrama riba Allah ya halalta kasuwanci ya haramta riba kaga yanzu kasuwancin da mutum yake yi sa yana yin sa ne dan ya samu damar bautawa Allah madaukakin sarki haka ya kamata aqidar ta zama idan kai kasuwanci zaka samu kuɗi da zaka sai sutura wanda zaka yi sa a jikinka lokacin da zaka yi sallah zaka samu abincin da zaka kudin zaka sai abinci ka ci dan ka ji daɗin yin sallah zaka samu gidan da zaka zanna ka huta dan ka ji daɗin yin ibada zaka samu kuɗin da zaka gina masallacin da zaka zo wato kenan kai ibada ta haka yanzu kasuwanci ya zama me kenan ya zama ibada shi ma in noma ka tafi a gona za ka yi wannan don ka samu abin da za ka ci da abin da za ka sayar ka sai kaza kaza kaza ka samu comfortability na bauta wa Allah maɗaukakin sarki duk abin da kaga Allah ya ce wasa kara lafin mafi fil ardi jami'an minhu ko duk abin da yake cikin ban kasan nan kafin a kawo ɗan adam sai da aka yi su aka daidaita su sab sai aka ce za a kawo ɗan adam amma wannan duk an yi su ne dan shi Allah ce ya kore muku duk abinda da yake ban kasa gaba ɗaya jami'an minhu duk daga gurin Allah ne amma purpose din shine ku ɗauke su ku yi amfani da su don ku bauta wa Allah madaukakin sarki ta kai da kinan yanzu kaga a cikin maganganun mu akwai ƙa'idodi idan mun bi ka'idar mun bauta wa Allah idan muka saba wa ka'idar mun saba wa Allah a lokacin da muke karanta alkur'ani ko muke karanta hadisai ko muke faɗan wani abu na gaskiya ko muke nema wa mai haƙƙi haƙƙinsa da bakunanmu yanzu wa muke bautawa Allah madaukakin sarki idan ya zama ɗaya gefen fa zai zama ba bauta ba dole abin da kai bauta ne sai dai yanzu a tunanin wa kake bautawa wa kake bauta da haka shi sa abubuwan da ake bauta musu kowa ba Allah suka zama rancak kacakaca wani yana bauta wa gunki wani yana bauta aljanu wani yana bauta wa mala'iku wani yana bauta wa kasa wani yana bautawa son zuciyarsa afara aita mani ta kaza ilahu hawahu baka ganin wani son zuciyarsa kawai ya dauka eh, shi ne ubangijinsa so da duk abin da yake yi abun bisa son zuciyarsa ne don haka Allah sai ya ce a son zuciyarsa yake bautawa wani yana bautawa dagutu Allah tara ila alladhina yasumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila tagut kaga mujarrad at-tahakkim ila tagut yadullu ala me al-ibada mun gane wannan saboda haka dan adam manhajar da Allah madaukakin sarki ya dora shi akanta shine wato kenan ya bauta wa Allah kuma kar ya shirka da shi ne wato kenan ya zama duk abin da ke a rayuwarsa ya zama wato kenan tsari na Allah madaukakin da ke yake cewa la tushriku bihi shay'an kada ku tare ta komai da Allah madaukakin sarki ko abdullah wala tushriku bihi shay'an ku bauta wa Allah madaukakin sarki kada ku shirka da shi ma'anan wannan kar ku shirka da shi shine wato kenan karfa ku sarrafa da wani abu kuma bayan Allah madaukakin sarki kuma bayan da Allah madaukakin sarki yake so saboda haka kaga kamar al'amur shi ne cewa abinda muke na sallah bautan Allah muke yi neman kasuwanci da muke yi da neman abinci da muke yi bautan Allah muke yi ai qur'ani ya nuna ce fa iza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wa tagu min ku in an gama sallah ku je ku nemi falalan Allah madaukakin ma'ana ku nemi abin da zai rike ku don ku ci gaba da bautan Allah madaukakin sarki wa zkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna ta haka fas'au ila zikrillah yanzu ku tafi zikirin Allah shi ma asai ila zikrillah shi ma menene shi ma ibada ne fantashiru fil ardi shi ma menene shi ma ibadan Allah madaukakin sarki ne shi ma ibadan Allah madaukakin sarki ne ta haka Allah kita ibudullah malakum min ilahin ghairu huwa ansha'akum min al-ardi wasta'amarakum fiha Allah yace ku bautawa Allah madaukakin sarki kar ku bauta ma wani ba shi ba domin shi ne ya kagi halittar ku abin kasa shi ne ya ba ku daman ku noma kasar kaga a kenan istimarul ardi shi ma yana daga cikin wato yanayin ibadar Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yake cewa komai na ibada a sarrafa da shi zuwa ga Allah kenan dan musulmi rayuwarsa gaba ɗaya dama haka ne shi yasa mai ahalari tun a farko yake cewa wala hilal lahu an yaf'ala fi ilan hatta ya'lamu hukum Allah fi kaga fi ilan din nan sai ya zo da shi nikira bai zo da shi mu'arraf ba wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan an nikira kuma ta ummu duk lokacin da kaga an zo da nikira to ta game komai idan ka ce tsuntsu kaga nikira ne to kowane tsuntsu ya shiga ciki da ka ce namiji nikira ne duk kowane namiji ya shiga sai ya ce to wala shi lafi an ya fa'ala idan bai halatta gare shi ya aiwatar da wani aiki ba ma'ana kowane irin aiki hatta me ya alamu hukum Allah sai ya san hukuncin Allah madaukakin sarki saboda ana son wannan abin ya zama ya dace da manhaji na Allah saboda a bashi ladan abu idan yayi ba haka Allah ya ce ba karfe tsammanin Lada ko kuma yayi ba yadda ake so a yi ba karfe tsammanin za a bashi ko yayi ba lokacin da aka ce a yi ba yanzu misali muna tashi a nan sai mutum ya je ya buga sallar sati guda ya jingina ya ajiye kaga ba ba haka aka ce ba ba zai yi sallar asuwa ta gobe ma sai goben ta yi ba zai azahar ɗin gobe sai in yi yau yanzu ya yi ta azahar ya yi sallah kuma ya yi kuma qur'ani ya karanta amma bai yi ta a bisa ƙa'idan da aka ce ba don haka kare tsammanin zai samu lada kun wannan to da ka shi sa Allah ke cewa wa abdullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah madaukakin sarki lalle kar ya zama kun tare ta wani abu da shi sannan sai ce wa bil walidaini ihsana iyaye kuma a kyautata musu wa bil walidaini madha ihsana iyaye ai musu ihsani a kyautata musu a kyautata musu an ce ihsani me ake nufi hmm Allah madaukakin sarki ce wa wasainal insana bi walidayhi me ihsanan ko husnan hmm wanne ne da Allah rama eh wa bil walidayni ihsana Allah madaukakin sarki ce wa bil walidayni ihsana ko iyaye ai musu abin da ake kira ihsani menene ihsani kam a cikin hadisi na an ji ba kyautatawa ko kyautatawa shine ihsani a kyautata musu to an ce kyautata me ake nufi da kyautatawa da aka tambayi da aka jibril ne ko a jibril ne ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace menene ihsani sai yace me an ta'budallaha ka annaka tarahu ka bauta Allah madaukakin sarki kaman kana kallon sa kenan yanzu ihsani shine zaka yi zaka yi bautan Allah madaukakin sarki sama da abin da aka wajabta maka mun gane kyautatawa shine kai sama da kamar yadda malai fada kyautatawa shine kai sama da abin da yanzu misali ka je ka sai kaya a gurin abin nan sai ka ce da Allah a kyauta mun menene iyaka na ka an baka sai ka ce a kyautata maka ma'ana za a kara maka wani sama da iyaka na ka kenan mun gano wannan yau idan kai sallan azhar kai abin da aka nema a gare ka amma in kai nafila bayan ta yanzu kai me ihsani saboda kai fiye da abin da Allah madaukakin sarki ya faranta maka da ka tsaya a sallar azhar babu wanda isai ka da laifi wani mutum ya zo bin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yamin menene Allah ya faranta mun dangane da sallah sai ce wasu azhar Allah sallallahu alaihi wasallam isha bayan wannan ba wani farilla ya ce babu ne ya faranta mun dangane da zakka ya ce ga iyaka kidar dinta bayan wani ba wani abu ya ce a sai dai za ka yi ta dawai ya ce azumi fa ya ce iyaka ramadan ne bayan sa ba wani abu da sai ce a sai dai za ka yi ta dawai saboda ka sai ya ce gaba ɗin shi ya ce ya ce wallahi ba zan rage akan wannan ba kuma ba zan ƙara komai ba akan iyaka kundarin iyaka ibadan zan yi yana juyawa za Allah su ce kada aflaha in sadaka hakika ya rabauta in yayi gaskiya saboda haka yanzu yayi iyaka abin da aka farlanta masa kuma yayi mai kyau daidai da aka ce ayi amma da ya ƙara fa yanzu yayi ihsani to su iyaye abin da aka ce a musu ihsani kenan kaga akwai abin da ya zama wajibi kai mai iyayenka haka duka ba ka ba to ba wannan ake so kai ba ana so ka yi musu sama da wajibinsu wajibinka akwai abin da ya zama tilas in baka yi ba akan iyayenka Allah zai tuhumce ka to ba wannan ake so kai ka tsaya akan nan ba za ka yi wannan din amma ba a nan za ka tsaya aka ce ka yi ne ma'ana za ka musu za ka kyauta musu za ka yi musu fiye da yadda ya zama wajibi mun gane wannan hakan nan Allah madaukakin sarki ya ce a yi musu wa bil walidaini ihsanan so da ka shi yasa ma yayi wasiya ko wasayna al-insana bi walidayhi Allah yace nayi wa dan adam wasiya da iyayensa wasiya ta musamman yayi masa dangane da al'amarin iyayensa da me akan husnan kyautatawa amma me yasa nan yace ihsanan nan yace husnan wa bil walidaini ihsanan nan go yace husnan husnan shine abu mai kyau mun gane ihsan kuma shine wato kenan abu mai kyan amma sama da iyaka abin da aka kallafa maka malamai da suka nazari sai suka ce wani lokaci tarbiyyar wato kenan a ɗa ba takan takaitu a hannun iyayensa ba ne ba ta kai takaito a iyayen wani lokaci ba iyayen ne kaɗai suke ɗaukar ɗawainiyarsa ba ɗauki misali yanzu uwar ta mutu kaga wata ne za ta ɗauki ɗawainiyarsa ko uban ya mutu wani ne zai ɗauki wato kenan ɗawainiyarsa da haka shi yasa wato kenan ah, sai Allah madaukakin sarki ya kawo wayannan kalmomi guda biyu da ihsanan da kuma wato kenan husnan sadaka duk wanda suka dauki dauniyar yaro ai sun zama wato kenan kaman iyayensa haka ne sun zama kamar iyayensa don haka su ma ana bukatar wato kenan ya musu wannan hasan din ko kuma wato kenan ya kyautata musu wallahu ta'ala a'ala amma duk da haka ihsanin da Allah ya madaukakin sarki yace ayi kuma ba zai zama wanda za a wuce gona da iri ba yawa dan bai kamata a ce kazar mutum ta kwai ba zakara sai da zakara saboda ka Allah madaukakin sarki ya sa limitation a iyaka hakkin su ne zaka yi musu wannan din kar a shiga hakkin ubangiji idan ku har haka ne to kenan da musulman su da wanda ba musulman su ba wajibi mutum yi musu wannan idan Allah ya jarabi mutum iyayensa ba musulmai bane wajibi ya musu ihsani ko yawwa amma wa in jahadaka ala an bi ma laysa laka bihi ilmun Allah ya ce fala tihuma in da su jaka akan ka je kai wani aiki na shirka wanda baka da ilimi a kansa to nan ba za ka musu ba saboda da'a ba saboda ba hakkin su bane ko amma duk da haka sahibu ma fi duniya ma'rufan a al'amarin duniya to ana son ka musu duk wani alkhairin da ya kamata ka musu duk wani kyautata musu da ya kamata ka musu sahibu mafi duniya ma'arufan wato kenan ana son wato kenan ya zama ka ka kyautata musu mun gane wannan yawwa wa abdullah wala tushriku bi shay'an wa bil walidayhi ihsana bota lokacin to mun kai ƙarshen ayan to kuma kuma mata dar kenan sannan Allah madaukakin sarki ya ce ah, wa min zil qurba zil qurba su ay zil qurba yan uwanka na kusa ko yayinka ko kannanka yawa eh, ‘ya'yan yayunka ko ‘ya'yan kannanka baffanunka ko umominka kawunanka ko babanninka ko mu a hausa mun ce baba a nan guduri nan irin tamu mun ce baba kanwar uba kenan ko yadda ko kano sun ce baba uwa suke ne yawa to kannan uba yayunsa mazansu da matansu kannan uwa yayunta mazansu da matansu da ‘ya'yayensu dukansu kannanka yayunka haka dai yan uwanka da dangi suna ake kiran su wato kenan zulkurba to wayannan ana son ya zama tsakaninka da su mu'amala kullun ta zama mai kyau ma dama Allah madaukakin sarki ya baka damar ihsani to kullun zaka yi musu ihsani saboda ka su ma ihsani ake musu abin da zaka musu fiye da abin da ya zama tilas saboda ai sune ne fasilati hillati tuwihi dangin da za su tsaya suna alfahari da kai yau da za ka zama ɗan shugaban ƙasa kowa za ka ga a su yana alfahari wato kenan da kai wale ma masu ma marayu ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a kyautata ma marayu wal masakin da kuma miskinai su ma miskini shine wa wanda ba shi da abin da zai ci na shekara amma mu yawa yana da yan kadara wanda yake amfani da ita jari qurba shine wato kenan makwabcinka dan uwanka na jini shi ma kyautata masa ga gidanka ga nasa kai da kashi da 'ya'yan bafane ne ko dan kawunka ne ko kuma ga kofarka ga tasa shi makwabcinka ne kuma dan uwanka ne kaga yana da daraja guda biyu kenan ko a kanka in an tsaya a zil qurban ma dole ka kyautata masa in an tsaya a jari ma dole ka kyautata masa jarin junubi shine makwabcinka wanda yake gefenka wanda yake shi ba dan uwanka ne na jini ba amma Allah maɗaukacin sarki ya haɗa ku zama saboda haka dole ne ya zama ka kyautata masa domin idan baka kyautata masa to sakamakon muna na masa da kake zai iya ja maka matsala a gurin ubangijinka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to menene falyukrim jarahu ko ya mutunta makwabcinsa sahibu bil janbi shine wanda ke, kaman misali kun shiga mota ga wannan ga wannan kusa da kai ko rumfar kasuwa ga wannan da wannan wani wata ma'amala ne ana yi an tashi kowa yana nasa guri shine yake sahib bil janbi aboki ne amma na kusa da kai saboda dan wannan zaman da kuka yin nan ya zama mu'amalar da za ku yi shi mu'amala ce wadda take ta ihsani ta yanda wannan din zai iya creating wata dangantaka tsakanin ku da shi kuma wata rana a wani dalili ibn sabil shine matafi wanda guzurinsa ya yanke annabi sallallahu alaihi yana cewa lisa'ila haqqun wa in ja'a rakiban duk wanda yazo ce a taimaka min a matsayin sa na matafi ko a mota yazo shi a bashi a bashi don yana iya yiwa haka ta faru haka ta faru kwanakin baya ko wanda haka ta faru shi ya mutum ya dawo daga Saudi Arabia Saudi Arabia fa da kaya da zan amma kuma ba kwandala ta tare da shi saboda haka yanda zai samu ya je garin su sai ya daga wani kadarin ya saya ko kuma ya je ya roka da sauransu so da haka idan har mutum yana cikin halin tafiya ko da a garinsu mai kuɗi ne idan ya nemi taimako hakkin al'ummar musulmi su taimaka masa kuma su masa ihsani ma malakat aimanukum su ne bayi da bayi ake amfani da su yanzu kuma ko da ba bawa yaron gidanka ko a matsayinka na alhaji akwai masu aiki a gidanka masu maka noma ko masu kula maka da shago ko masu kula maka da kaza ko masu jan ruwa a gidanka ko masu ɗawainiya a gida ko wanke wanke ko menene ana kira su ma to su ma wa'annan ana son mutum kyautata musu ya mutunta musu inna allaha la yuhibbu man kana muktala lalle duk mutumin da yake mai takama mai kafafa mai girman kai Allah madaukakin sarki baya son sa Allah madaukakin sarki baya son sa wanda rana wani mutum ya taba fitowa ya yi shiga irin ta fitar kunya yana tafiya yana takawa gari ke kamar kasar ba za ta dauke shi ba saboda tsananin girman kai yana cikin tafiya kawai sai da kasar ta bude haka sai ya nitsai sai ta koma ta rufe haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me inna Allah la yuhibbu man kana muktalan duk wanda yake mai takama da nuna isa da nuna kafafa da alfahari fakuran mai yawan alfahari mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza wato kenan Allah madaukakin sarki baya so to za mu dakata nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu ya amfanar da mu shi ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya ganar da mu kuskuren ya ba mu ikon gyarawa